Tsadar farashin kayan abinci da sauran ababen masarufi na daga cikin matsalolin da haɗakar M. Sandoyo ta ce hukumomin Nijar sun yi buris a kansu a wani lokacin da ake fama da ƙarancin kuɗi a hannun jama'a a yayin da a wasu yankunan aika-aikar 'yan bindiga ta hana talakawa gudanar da ayyuka a gonaki. hasali ma dubun dubatar mutane sun ƙaurace wa su sanadiyar tashe-tashen hankula mafari kenan kungiyoyin suka kuduri aniyar fitowa kan titunan birnin yamai a ranar lahadi 30 ga watan Oktoba 2022 domin an karar da mahukunta halin da ake ciki kamar yadda suka sanar a taron manema labarai ibrahim na maiwa na mai magana da yawon waɗannan kungiyoyi abubuwan da muka sa ma gaba su ne tsadar rayuwa ta yi ma yan nijar katutu gwamnati ta ɗauki matakai na yaƙi da tsadar rayuwa kuɗin ƙarin man fetur da aka yi muka ce gwamnati ta ɗauki matakai ta rage ba mu yarda ba kuma ba ma yarda ba da irin wanga yanayi da nijar ta samu kanta cikin shi matakin girke dakarun barkan a nijar bayan ficewar rundunar daga kasar mali wani abu ne da bai dace 'yan ƙasa su aminta da shi ba a cewar emsu sande sabili kenan ta bukaci jama'a ta hallara a wannan zanga-zanga domin nuna bukatar ficewar sojan Faransa daga Nijar duk kuwa da cewa gwamnatin ƙasar ce ta nuna bukatar samun ɗauki daga ƙasashe aminai. Malam Gamace Muhammadu na daga cikin shika-shikan wannan haɗaka. In za a hulɗa, ai hulɗa bisa kan adalci. bisa kan gaskiya bisa kan kowa ya samu unhwani da riba wannan hulɗa in dai hulɗar nan ba ta yi muna riba tana mana illa muka ce ba za mu yarda ba sojawan nasaru barkan da takuba a kwashe su a kai su zelensky yana neman su yana da bukatar su can ikaren dan ba su da wani komi sai dai alamu na nuna an samu baraka a tsakanin jagororin wannan tafiya kamar yadda za a ji daga bakin falmata taya mai magana da yawon bangaren abdullahi saidu ya kamata kowa ya san wane ne emsa sunday da wanda ba emsa sunday ba wa'ansu cikin su akwai wanda yan siyasa suke bibiyar su su zo cikinmu su ɓata mana rawanmu da ƙura amma amsa sando a ta da ta tashi in Allah sai rabi bisa kanshi ne muke. To amma Ibrahim na maiwa da ke kare bangaren gamace Muhammadu na cewa ba haka zancen yake ba. Ƙungiya ce ta al'umma. Kenan duk wani wanda ya ce zai kauce ma wata hanya wannan guri da muka sa gaba in Allah ya so zaganin al'umma mai kare wata kungiyar ta mai da shi gehe kuma ta ci gaba da tahiyarta kenan duk wani wanda kaji yana wani korafi na cewa a ba ai kaza ba ko ba ai kaza ba a'a ka bar shi ya san abun da ya sa aka mai da shi gehe a jajibirin ranar bikin cika shekaru 62 da samun yancin kan Nijar daga turawan mulkin mallaka ne hadakar M Sosando ta ba da sanarwar shigowar ta fagen gwagwarmaya abinda ya bata damar shirya zanga-zangar lumana a ranar 18 ga watan Satumban 2022 a biranen Yamai da Doso domin kalubalantar mahukunta kan matsalolin da ke da nasaba da sha'anin gudanar da mulkin ƙasa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.